na kalandar musulunci hijira ɗaya wanda ya daidai da uku da wata uku na 2020 miladiya wadda kuma shi ne darasi na kodi kenan a cikin wannan littafin mai albarka al-fikifin yasa na sa'ad yusuf abu a da zaɓar lafiya muna magana ne a kan fasari da farko don gani da abin da ya shafi wato harkar kitabu tahara min ji bayanai game da rabe-raben ruwa da kuma hukuncin rabuwar ruwa wanda aka yi amfani da shi wajen sha tun daga ɗan adam zuwa dabbobi a yau kuma sai wani ya ce an najasat an najasat wato jami ne na mai najasa da ake cewa da kansa an najasa jami ne na najasa an najasat sai ce an najasa da kadara shi ne kazanta hiyar ƙazara ita ce duk wani ƙazanta da datti allati ya ji alal musulmi wanda ya wajaba kan musulmi an ya tanazzaha anha da ya tsarkaku ya tsabtatu daga gare su wato daga barinsu ma'ana wani kamar menene tarifin najasa me ma'anin najasa duk abin da ya zama wajibi akan musulmi ya tsarkaka daga gare shi sunansa jasa. duk wata ƙazanta da ya zama wajibi daga musulmi ya wajab ya tsarkake kansa daga ita sunanta jasa. wa ya rasulu ma a saba minha har ma kaga musulmi yana wanke abin da ya same shi daga cikin wannan najasa yana wanke jikinsa ko tufafinsa wani abin ya zama najasa kenan ومن هذه النجاسات ما يأتي daga cikin waɗannan najasosin shine waɗannan bayanai da za su zo ma'ana shari'ar musulunci ita ce za ta ce abu ba najasa ne ba kai ne za ka ga dama ka ce abu ba ya zama najasa shari'a ce za ta ce abu kaza najasa ne abu kaza najasa ne na ba mun gane daga cikin abin da yake najasa ne ta hanyar nassin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai malamai ga mana na farko bawulul adami wa ba'iruhu bawali fitsari fitsarin dan adam da bayan gidansa babu shakka najasa ne madakacin dan adam namiji ne mace ne yaro ne babba ne fitsarin dan adam na jisa bawulul adami wa gaituhu wani kan na jisa ne bil gusle بالغسل izala kal'ati to ta yaba za a tsarkake jiki ko tufafi daga fitsari mala ce yakan kasance ne ta hanyar wankewa da gusarwa ko dai a wanke ko kuma abu da za a iya gusarwa ne a kautar da shi da shi a ce guri ya tsarkaka tufafi ya tsarkaka jiki ya tsarkaka tunda an wanke to amma sai mala ya ce kattali kamar yadda za a yi bayanin nan haka abubuwan ya kamata su kasance na ɗaya ta tsahiru gaunin gulami waljariya yadda ake tsarkake bawalin yaro namiji da kuma yarinya karama wadda ba su fara cin abinci ba kamar jarirai kenan sai kawo hadisi daga lubabatu bintul harif lubabatu bintul harith ita ce Baba abdullahi dan abbas Baba abdullahi dan abbas matar abbas kenan babban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayar maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat lubabatu ta ce. Kanal husaini wannan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husaini radiyallahu anhu ala hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Husain na Ali wata ya kasance a kan cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babala bala alaihi shi kuma ya ruba ruwansa yakan yi fitsari duk sanda ya matsa shi ba tare da sanarwa ba sai ya saki fitsari a kan cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗabi'a ce ta yaro fakultu in ji lubabata kenan sai na ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ilbas thawban mazala ka sanya wani kayan ma'ana wannan fitsari ya taɓa wa atini izaraka ba ni wandan naka ko kwarjallan naka da ka daura ko zanin da ka daura ɗin nan mai koshin ya so a ji a wanke maka hatta a su da kudin da wanke na na fata mun ba da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama yughsalu min bawlil unfa a'a a inda fitsarin mace ne na yarinya karama shi ne ake wankewa wayon dahu min baulin zakari amma fitsarin yaro namiji shi wannan yayya faruwa kawai ake yawa da ta kaga annabi ya bambanta idan yarinya ce ta yi fitsari to lalle a wanke idan yaro ne ya fitsari ya a yayyafa ruwa wani irin yaro yaro karami wanda bai fara cin abinci ba wanda ake shayar da shi na fata mun gani kama ita yarinya ko ba ta fara cin abinci ba ana so lalle lalle a wanki ba wai yayya ruwan kadai zai wadatar ba ga wani hadisi kuma daga asai da aisha Allah kara mata da ta ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin aka zama da annabi da wani yaro yardu ko yurdu shayar da shi ake yi ma'ana ɗan ƙarami ne ana shayar da shi bai fara kan ba ba da fi hijirhi sai ya shi ma a cinyar annabi sallallahu alaihi Ba fada abimani sai annabi ya ce a kawo ruwa fasabbabu alaihi sai ya zuba a kan tufafin yasa sai ya zuba a kan cinyarsa wato yayyafa ruwan ya dan jijjiga shi kenan ba sai an matse ba ba sai an dirza ba ba sai an ga ruwan yana zuba ba yayyafin ya wadata na fata mun gane a nan kamar da muka yi magana wadda yake a nan imamun nawawi ya ce ƙalar imamun nawawi rahimahullah ta'ala babban malamin nan al'imamun nawawi abu zakariya ya haya ibn sharaf annawawi wanda ya arba'una hadis mai riyadu salihi mai tahab wanda ya almajamu babban littafi ne wanda ya akan mazhabin shafi'iyya na fikihu ba shafi'i ne ya ce annaba annabahu innama yujzi'u ma dama sabi wannan yayyafa barba daga da yana gamsarwa yana wadatarwa ne ba sai an wanke an matse ba ya tasiru bihi alarraba yana takaita ne kawai ga yaron da ake shayarwa amma idan aka lafa amma ya fara cin abinci ala jihati tagabiya cin abinci a yanayi a sifa a fuska ta ciyarwa tagaziya ma'ana yana gamsuwa da abinci ana ba shi abinci yana ci kama ce ya zama ɗan yaye haka ne ko? shi kenan nan ina na buye da gusul ya waje ba a wanke bila ila wannan babu wani saɓani tsakanin malamai inta a magana imamu lawari ta tsarin ke abinda muka faɗa a wancan lokaci muka ce yaro ko yarinya wani abu ne da mutane na sha'awar ɗaukar su sa'ad da aka yi musu wanka aka yi musu kwalliya kowa zai rika cewa miko shi kawo shi kawo rike shi musamman a masa wanka ana da sha'awar rike yawo kuma musamman a wancan lokaci ba ga irin wannan kasunanta wannan famfas ɗin da ake samu sau da haka yaro dandanan sai ya tsari sai shari'a ta sauƙaƙa kawai da an yayyafa ruwa shi ke da ma me yasa aka ce na mace sai an wanke wasu malamai suka ce allahu ala allah shi ne mafi sani tun da dai abin da annabi ya faɗa ke wasu kuma suka ce a ƙarfin najasar da ke alaƙa da fitsarin mace ya fi ƙarfi sama da najasar da ke jikin mace. da bincike ne zai iya gano haka ta hanyar risasi a gano shin yaya wannan matsalar take na fata mun gari allah shi ne mafi sani wallahi za ka wannan maganar imamu nawa kenan kamar yaro idan dan gwajin abinci haka eh? kamar dan yaro karami da ake gwada masa cin abinci amma bai shiga ci sosai ba yau idan yaro ya zanto yaro ne yana ci gaba da ana shayar da shi sai aka dan fara gwada masa kamar shan koko da sauransu ko irin da wasu kananan abubuwa sai a ce to wannan bai kai matsayin da za a ce ya fara ziya gaba ɗaya ba ma'ana ba a yanke shi daga shan nomin gaba ɗaya ba wannan allah da shi ma za a iya fi kafin ya daina cin abu wato ya daina shan nomin gaba ɗaya wannan bangaren alif kenan bangaren ba kuma daga cikin yadda ake fitar da najasa shi ne ta zahirin na'am sai takalmi idan takalmi ya tako jasa ya taka jasa mai ma'ana taka na jasa an yi kashi na mutum ya je taka ba kashin dabba ba kashi na mutum tunda mun yi magana cewa bawalin dan adam da bayan gidansa najasa ne to sai ka taka wannan na jasa da takalmi ka to ya za a gusar da wannan na najasa ya za a gusar da wannan najasa mala ya ce ya kunu biddalki ya kunu biddalki fil ardi zai kasance ta hanyar tuɗa shi da goga shi a ƙasa idan wannan takalmin ne aka sami ƙasa ana goga shi a ƙasa aka goge shi aka tabbatar da jasar ta fita to ko ba sa ruwa ba ya tsarki ba sai an samu soso da omo da sabulu ana zuba ruwa ana dirjewa sai a ce takalmi ya tsarkaka ina fata mun gani takalmi ya yi tsarki ba ana bi huraira malai ce hadisi ya bari abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wadi'a ahadukum bina alaihi al-adab idan ɗayanku ya ta ko ƙazanta ƙazanta a nan ana nufin babu shakka najasa kashi da ta kalmasa sai ya tako fa'in na turaba lahu tahuru to ƙasa ɗin nan da ya dirza a ƙasa ya goge ta zame masa farki ba sai ya amfani da ruwa ba na fata mun gane sai bangaren na uku jim ta tahiru zaini saubil mara ta tahiru zaili saubil mara tsarkake gefen zanin mace gefen hijabinta na ce zailu wannan katon hijabin da ta rike jikinta ya sake shi a ƙasa to wannan gefen hijabi da ya zuba shi ake ce matsayi to ba wai sai lalle kuma na hijabi ba yanzu ko da rigar ka da kasa gefen rigar daga can ƙarshe ya zama zainul kamis can gefen rigar kowace irin riga kasa gefenta can kasanta shi ne ainihin zainul ɗinta na fata mun gane to me yasa aka yi na magana na mace saboda ana so kayan mace ya ja kasa ya rika taba kasa kamar da annabi ya gaya wa ummu salama radiyallahu to tunda mace za ta share kasa wani gurin ta za ta share ne wata ce najasa ce to ba wajibi ba ne ce sai ta daga hijabinta za ta tsallake kwata in ta gada mako sai ta share kwata ba ta yi laifi ba tunda ta ya zuba ne a ƙasa to amma ya za a yi wannan tufafin ya tsarkaka duk sanda ta je za ta yi sallah kuma ke gefen kowa ta tafi sai ta nemi ruwa kenan ta wanke wannan gefen zanen ko gefen hijabin shi ne malar zai bayani ya za a tsarkake domin tana iya yi wanta ce sai ta daga kayan za ta tsallake wannan kwata ta yi kafa ta tafi kuma asalin hadisin ai annabi sallallahu alaihi sallama ne ya zo yana wa'azi sai ya ce maza wato yana magana akan yana magana da maza da mata ne a lokaci cewa maza su rika ɗage kayansu ya daina jan ƙasa ya daina jan ƙasa to sai suke fahimtar to yaya kuma mata su kuma ya za su tunda an ce su saki kayansu sai mazala ce su kuma mata yurkhinahu shibra su sake shi a ƙasa kamun ɗaya ya rika jan ƙasa sai ummu salama ta ce idan tan tankashi ko a kadamu kunna ya rasulullah duk da haka kafar mata za ta rika fitowa in suna tafiya in dai dan ɗaya ne da za ta rika fitowa in suna tafiya tana tafiya kila sai kafa ta rika bayyana sai ce to yurfina hu zira'an wala yazidna yurfina hu zira'an wala zina. to su sake shi a ƙasa tsawon zira'i tsawon zira'in hannu amma kar su ƙara akan haka sau da ita mace kullum su ake ta rufe ko ina har tafin kafa ta ba a so a to kaganta sake shi to ya za da gefen zanen da ya shari ƙasa ko ya shari kwata na fata mun gane ce kenan su mata su yi ta zarce kenan maza kuma fa ta ɗage sai su ɗage su. shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama a nan malam zai gaya mana cewa yuruhu turab shi ma kasa idan ta shari kasa da wannan gurin da gefen hijabin ya shari kasa to ya tsarkake shi kasa ta tsarkake shi kasa ta tsarkace shi ba sai ta wanke Ba an umri waladin la ibrahim bin abdurrahman bin auf an karɓo wani hadisi daga ummu walad da yake cewa ummu walad sadaka baiwa wadda kuka haihu tare da ita sunanta umu walat na fata mun gani ta zama umu walat ta wani bawan allah mai suna ibrahim dan abdurrahman dan auki dan gidan abdurrahman dan auki annaha sa'alat umma salama ta zo ta tambayi matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam hindu bintu abi umayya ummu salama matar manzan allah زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقالت ولما تتتي إني امرأة أم سلمة نيدي متتي أطيل ذيلي إنا سويت جيبا هجابنا يشارك سر وأمشي في المكان القذر kuma ina tafiya a gurin da yake akwai kazanta a gurin akwai kwatoci a gurin to ya zan yi faƙala sai umu salama ta ce faƙala umu salama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi ɗaƙirhu ma ba'adahu abin da yake ƙasansa yake bayan sa na ƙasa yana tsarkake shi wato anan za ka fahimci abu guda biyu ko abu guda na farko mata na zuwa gidan manzan Allah tambaya gurin iyalinsa in sun samu manzan Allah fa ma in ba su same shi ba ba ga matansa su ma malamai ne da aka gana fusta da karka ka aure wata jahila sai a samu matsala ana batan yadda kake haka take ko ba ka bane dole ne ka nemo 'yan islamiyya malama ya sayyada sai mutum ya aura ba ma dai ka je ka aure wadda kwata-kwata ba karatu daga talla sai talla sai yawo ba islamiyya ba makaranta ba boko ba arabiya to akwai matsala kenan eh wai ba a fiye ba ustazin ba <laughs> Allah kiyaye abu na biyu yana nuna kuma cewa lalle neman ilimi wajibi ne duk inda mutum ya je yana da bukatar tambaya to ya je har gida ya tambaya ya je tambayi malamai ga kaza ga kaza menene hukunci kada mutum ya shiru kada mutum ya shiru sannan a wannan gaba kuma abinda Allah ta'ala ya sa mu yanzu muka tsinci kanmu ta hanyar waya gaskiya malamai na ba da shawara a najeriya musamman a najeriya inda network ba shi da kyau komai na najeriya cak yake a kasashen waje wallahi sai kai awa ɗaya awa biyu kana magana da waya ba ta yanke ba ba wani wani network ba shi da kyau network busy matsala ta faru tambayoyi ne za ka ga ana yi a talabijin da rediyo ta hanyar waya ana jin komai babu wani magana wai la shi kenan ta yanke ba a ji tambayar ba ko yana cikin tambayar ta yanke wallahi ba za ka zo na kasar da laraba kuma ka rika sauraron kafofin kanawatul fada'iyya irin su risala ko ikira da sauransu ka ga cewa ba neto ya yanke ko ya fara tambaya ta yanke wannan sai a najeriya haka in malami ne za ka buga mu sha'awa ɗaya sai ku yi karatun littafi wallahi ne to kudin bai dauke ba matukar wayar ka kai kudi shike to da haka sai malamai a nan suke ba da shawara a daina yin tambaya a waya kwata-kwata a daina tambaya a waya sai in ta zama lalura me lalura shine a nesa kake nesan da ba za ka iya tasowa ba wannan shawara musamman da kamar yana yawan ba ya ce yanzu fatawa filhawa fatawa filhawa fatawa ta zama ana yin ta ne kawai a waya kuma wayoyi nan ga da suka zama a najeriya mutum ya zai mata baya baka ji ba sosai ka ba shi ansa malami kuma yana wakiltar allah ne da manzan allah sallallahu alaihi so da ka duk wanda ya bugo aka rama kallahu tambaya sai da ni ka ce a ina kake a ina nan hoto da ne kaga mai sauki ne za ka yi towa ko a ƙasa ka zo ka yi tambaya amma ya ce daga nan kaduna ne daga lagos ne daga fatakon ne daga abuja ne sai a ce to bismillah tambayi in ba a ji sosai ba a ce sake bugowa amma dan daga nan hoto ko abuja za ka taho to tana ce kai dan unguwa ne magana ce ta gaskiya ba ke yi saboda akwai tambayar da za a yi ma wallahi baka ji ba sosai kuma so yake lalle lalle ka bashi ansa sai a je a samu matsala na fata mun gani wannan shawara ce ake bayarwa inda dama mutum zai iya zuwa ya samu malami ya jisa sai in ya zama lalura ko kuma wala Allah mace ce bayar da za a yi zo? to galiban mata akan ba su uzuri su yi tambaya inda an fahimci abu ko kuma mutum ya rubuta text message

ba lallai ba ne zai iya cewa ko aljira ko gobe ko jibi ko kaji misali in ku akwai yiwuwar za a samu malamin a tambaye shi a haka gashi gashi duk dai muna magana in akwai lalura ba ne kuma muna magana yanayin network ne fa ba wai dan bai kamata ba ko bai halatta ba ko kaza ba yanayin yadda abubuwan namu suka zama almuhim wannan yana nuna dai muhimmancin tambaya shi ne kuma abu na uku kai tsaye a sai da umar salama a ne mata tambaya ta ce annabi ya ce menene kaza ba ta ce ina ganin kaza ba ko kaza ya kamata ba ta ce kawai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ko ma a da ku sannan ya nuna kuma ta mazala ɗin malamai ne sun damu da ilimi kai tsaye masu ba da fatawa ne sun san maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kada mace ta damu idan ta yi dogon tufafi ta tsawai zai ɓaci ko kaza ko kaza da sauransu shi dama hijabi ba ana sa shi wani don kwalliya ana sa shi ne don kare jiki to su kuma galiba yanzu so suke wannan sa hijabi ma kuma ya zama na kwalliya ko a ce bari a yi wani ainihin wato combination kasa a sa kaza sama a sa kaza wai da an ganta dai an ga ya wuce ma cikin hijabu Allah ba so ake a burge kowa ba so kike kawai ki kayan da ba za ma a gane wace ce ta wuce ba wannan shine yafi kamata mana ba hijabi ne kuma in ka kalle ta haimu tsatsan kaya ne can kuma sai aka yi mata jela kamar rigar aljanu sai an tattaro ta an rike ta wai su suke ce mata kuma wannan ya haramu ce ba kayan musulmai ba ne shi ne ya ce sai kuma da ta zahirul abdiwal firash ya za a tsarkake ƙasa idan an yi fitsari wancan satin mubarak a karkashin wato najasa din idan najasa ta zuba a ƙasa ko kuma shimfiɗa ko kafet ko ainihin duk wani abin shimfiɗawa ya za a tsarkake shi idan a sabon bauli awil ba'itu idan bawali ko bayan gida ya samu al'ar da ƙasa ma'ana ɗakin mutum ne cikin gidansa ne sai ƙasa a ƙasa sai aka yi bawali ko aka yi bayan gida awul firaj ko kan shimfidarsa fa innal ra'ita yuzalu wa yusarru ala makanihi ma to wannan gurin za a iya da ruwa a kan gurin na fata mun gani shi wannan wato in bayan gida ne mala yace yuzalu za a fitar da shi tun da bayan gida ne wato babu ruwa kadai ba zai wadatar ba sai zanto an kwashe kashin da ke gurin sannan gurin sai a zuba ruwa a gurin zalo wa sabbo alamaka ne ma a gusar a kwashe kashin sannan danshi danshin gurin sai a zuba ruwa a gurin shikenan amma da baulu shi ko fitsari kadai haka ne ko fitsari kadai to shi wannan fabi haka ne fabi kathirin bilma to shi wannan ne aka samu yawan ruwa aka kwarara a gurin to ya wadatar da zaran zuba ruwa a gurin ya fi karfin fitsarin an malala shi shike ba na bi huraira an na arabiya abu huraira ya ce domin wani balarabin kawai da kalar masjid muka ce ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yana zaune a cikin masallacin a raka'ataini sai wannan balarabe ya je yana kula a biyu haka ne sun makara wa rasulullah su majali jalisun ko a raka'ataini sun makara wannan ya ka abin a ne eh, amma asali balarabin ya zo ya yi bawali a cikin masallacin sa'an nan kuma mutane suka yi masa tsawa kamar yadda mun karanta shi na ji a baya sai manzara sa salma ya hana su ya ce kar yanke masa fitsarinsa an aiko ku ne fa ku ku zama masu sauƙaƙa ba masu tsanani ba shi ne da ƙarshe dai mutumin da har yi addu'a ya ce allahumma rahamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada allah kai min rahama ni da muhammadu kadai kar ka yi wa kowa rahama tare da mu وقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي لقد abu ne mai faɗi rahamar Allah mai faɗi ce amma ka kuntata ta a na ni da kai kai kada ka rage ta ka tauye ta kuma gashi rahamar Allah mai faɗi ce wa rahmatuhu wasi'at kullu sun malam yalbas an ba da fi nahiyatul masjid to haka asalin magana ya ɗauko baya ne ya kawo ta gaba mutumin bai wani daɗe ba a zama a masallacin sai koma can ya yi bawali a wani kusurwa daga cikin kusurwar masallaci ba a an nasu ilai sai mutane suka yi sauri suka yi cakansa kai wanda mahaukaci ne wani kai wanda mutumin kawai ne kai kai baka sannan masallaci ba ne fa na haɗu da biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce gina ma bu ito mu ya sini na an aiko ku ne ku zama masu sauƙaƙawa ga mutane masu taushi walan tub'athu ba aiko ku mu na masu tsanantawa akan mutane ba subbu alaihi sajala ku samu guga ta ruwa ma in ta ruwa ku kwana wato ku zuba kawai akan ke shikenan an wuce gudun aukala zanuban mimma duk ɗaya ne sajalar mimma zanuban mimma gunga ta ruwa botiki na ruwa kwano na ruwa ku samu ku zuba a gurin shike me sa na ya ce a zuba ruwa a kan fitsarin bai ce a kwashe fitsarin a zubar sana a kwara da ruwan ba shi sa ma da ya ce wa inna ma amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lidhalika istijalan li taharati al-ard abin da yasa yake zuba ruwa don a gaggauta tsarkake kasan ana so ta sauri ta tsarkaka ana so ta sauri ta tsarkaka falau turikat da za a kyale fitsarin a cikin gidanka ne a ina ne sai aka bar fitsarin ba a sake zuwa hanyi ba ba a zuba ruwan ba wa jaffat guri ya bushe ƙasa ta bushe rana ta bugi gurin yau da kullum ana tattaka gurin bayan kwana ɗaya kwana biyu maka zo ka ce nuna inda aka yi fitsarin nan ba za ka iya nuna ba shi kenan guri ya tsaka ko an zuba ruwa ko ba zuba ruwa wa zahaba na najasa alamar sayin ɗin gurin da najasa ta zauna gaba ɗaya ya gushe ya tafi shi kenan tsahurat ƙasa ta tsarkaka gobe sai ka zo kai sallah a gurin an jima sai kai sallah a gurin ba da ya ce ne hadisi na umar wannan kuma ya faru saboda hadisin abdullahi dan umar zai sake nuna mana haka qala abdullahi dan umar ya ce kanatul labu karnuka kanatul labu karnuka sun kasance taguri filmasti suka zo masallacin mazala su fi tsari da daddare saboda masallacin annaba abu ɗaya ke, ba ba wani gurfewa da ake yi kawai zagaye shi aka yi sama ma abu ɗaya ke. ƙofofi ba wani ƙofa da za ka ce an saka ƙofa ko takara kara ko ta mai a masallaci ko da yaushe a buɗe yake duk sanda ka za ka shiga ba a sa ƙofofi kai ba ma wai ƙofofi ba kararri da zana aka yi katangar wani gularen da aka sai da ta kai sahabbai ma duk wanda ya taho saboda girman faɗin masallacin kowa ya sai ya ɗan buɗe hanya kawai shi sai da manzo Allah ya ce ku toshe kowace hanya kofar abubakar kada za a bari suddu kulla babin gaira babin abi bakar duk kofa a rufe ta banda ta abubakar ita kada za a bari waziri sirri kenan Allah ya gama yadda da shi so alayi hali ya yi wancan lokaci akwai nisuwa a kurkuncin hankali ba sata ba komai komai yanzu nan masallacin aka bar shi ya kwana a buɗe saboda tsabar rashin imani unguwar musulmi ce ina zaton da wahala ka samu arni a nan unguwar yana haya Allah ya taimaki nan unguwar galiban ba a nan amma wallahi karshen ta in ka zo da safe to sai kaga an sace wani abu an ba a sa abu har bango gina matar islam kuma ɗakin allah ne masallaci ne wannan rayuwa da kake gani mala akwai matsala akwai matsala wallahi abu ne da bai kamata duk kuma wa'azin fada ake da rediyo da talabijin da tafsirai da azumi duk bi sai ƙara imani a bar masallaci a mutane kuma abin mamakin shine wanda za su yi kasu suka fi yawa ba wanda ba za su yi wannan rayuwa tana da gamsu babu yadda za a zauna cikin amana da nutsuwa yanzu shekarar jiya na je na shiga kangon gida na sai na ga an tsallaka gidan har da tsani mukullan gidan aka zazzare kawai aka tafi da su don mugunta mukullan gaba ɗaya na jambulan ɗin yanzu dole sai an sake sannan makwabci na ba tare ba a gidan ana kokarin an shiga gidan so ake ya kawo kaya a jin sati ba kowa a gida yana shirin zai aure ne sati ne zuwa wallahi shekaran zai zai ne kuma a kasa abin tsoron da nake bincika masu waye sai aka ce an ga mutsi mutsin yara ne wallahi tallahi yara ne mutsi mutsi wannan magana fara na juma'a na shekaran zai kenan ko don juma'a na mutsi mutsin yara ne ba su kai sun kawo suka tsallaka sasa aka yi me ya faru me ya faru yanzu waɗannan matsayi matsayin yara har sun san su tsallaka gida an ci an ga an kawo kaya suna so su ɗauka cikin wannan rayuwa tana da haɗari ba ko amana kwata-kwata to malam sai hakuri yanzu satin nan makabartar taron da daddare aka yi rasuwa sai iyalan mamacin suka gaza haƙuri a je abin da wurin birnewar fa ana haska da irin wayoyi haka manya ana haska wani ce mai kunan mu haska nan ya karba ana abu kawai ya kashe ya zame jikinsa eh, aka gama mai waya ice to akwai wanda aka karbi waya ta miko min shiru ba a gurin akwai malami wallahi malam wannan wanda ya je ne yake ya tashi ya wa'azi ya wa'azi ina ba wanda ya bayar a makabarta to don allah yaya za a yi wannan rayuwa a ce muna neman sauki da wannan kashe-kashe da ake da bala'i da zaton za su yi sauki wallahi ba za su yi sauki da irin wannan rayuwa da haka masallaci a lokacin abu da yake karnuka da daddare kuma kasan suna yawo to har shige suke da fice su shiga can su fita ta wancan kofar abdullahi dan umar ya ce wato kubelo wato dubiru suna kai kawo su shiga su fita to kubelo wato dubiru zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzaka haka suke yi da daddare karnuka na yawo har masallaci suke shiga sai bawali falam yakunu yawshuna shay'an sahabbai ba su kasance an zo da safe za a ce a yayyafa ruwa saboda karnuka sun yi fitsari ba na fata mun gane to tana iya yiwa ka ce to fitsarin kare na jasa ne su a ce na'a za mu zo bayani a kan duk naman da ba a ci haramun ne a ci to babu shakka shi ma bawalinsa da bayan gidansa zai iya bin hukuncin na amma duk dabbar da ake ci to fitsarinta ba na jasa ba to ka kuma kare na jasa ne alkhizir alade na jasa ne to duk wannan bai kamata a ce fitsarinsu ma ya zama ba na jasa ba dalilin da ya sa ya kawo su gina don karka ce to ai shi ka fitsarin mutum ba ne ai dabbobi ne sai a ce to ai kare ne da aka ba sa yaya ruwa mai sa kafin gari ya waye ya bushe in an zo an tattace gurin ba za mu a gane an yi fitari ba wannan ya nuna kenan annabi da ya ce a zuba ruwa kan wannan bawali don a yi gaggawar tsarkake guri mala ya ce fa'ida ga wata fa'ida don a ƙara ƙaruwa da ita almaziyo mala zai bayani game da menene almaziyo wa huwa ma'un abiyat wani farin ruwa ne shaffafin marar kauri shaffaf wato kamar kaya mai shara-shara ma akan ce mishi fiyabin shaffaf mai shara-shara ma'ana ba mai kauri ba ne lazijin mai yauki ya kurji inda tafkiyar firjima yakan fita yayin tintintini dangane da abin da ya shafi arjima a inda mula'aba Koyayen wasa da makamantansu an bi sababi mara kai yana iya fita mata hanyar sababin rashin lafiya ma'ana idan mutum yana da wani salisil madi kama yadda ake yayyan fitsari shi ma kan yi shi salasul madi albardin ko sanyi in sanyi ya sanyi mai tsanani ma to wani ya kan fitar da shi wala ya kone da afikar sai dai yanayin fitarsa baya kunguza a ji shi da karfin taho kamar yadda Allah ya kira almani da cewa ma'un dafik shi ruwa ne dafikon wala ya aqibuhu futurun mutuwar jiki ba ta biyo baya kamar yadda take biyo baya kenan in ya zanto mani ne fita wa rubama la hissu bi jiki. kai wani lokaci ma mutum san baya ji a jikinsa cewa ma ya fita ma'ana akwai wanda ya kan fita mishi ma bai san ya fita ba wala Allah sai in ya duba sai ga ya fita musamman wanda yake da salisul bawl salisul malik wa yakunu rajulu wal kuma hakan ya kan faru daga mace ko namiji wa huwa fi nisa aksar sai dai ya fi yawa game da mata ko yawan fita ko yawan zuwansa wa huwa najisin to shi ma fa najisa madina najisa bittifaqil ulama bisa haduwar malamai lalle kenan najasa ne ya samu sai an wanke da sauransu faman hasala lahu zalik wanda haka ta faru gare shi bal ya gasil zakarahu wa unthayayhi zai wanke gaban shi da ya'yan mara shi wannan shine magana mafi inganci game da musulmi ya faɗa wal yatawadda wudu a kulli sala kuma zai sake alwala irin alwalarsa ta sallah domin yin ibadar gaba kenan wa ya rasul ma asab albadan abin da ya taba jiki kuma ko tufafi ko jiki za a wanke gurin wa ya rushu kaffan mimma alama asaba fa in abin ya zama ya mushi cuta yana yawan fitar da shi to zai iya ɗiban ruwa kawai a hannunsa sai ya rika yayyafa ruwa a gurin don kare ce kullum sai ya wanke wannan danshin kuma zai iya cutar da shi ko ba ka bane ba dalil dalili kan haka shine hadisin sayyidina ali an ali radiyallahu anhu qala sayyidina ali yace kuntu rajulan mazza an alan ya sa zani sai zanto kuskuren bugu ne ke mazza an bi zani. amma ba zayu ba ne fajaltu aktasilu sai da ali bai a lokacin bai san hukuncin mani ba sai yake masa hukunci irin na mani sai ce kawai in ya fita sai je yi wanka wanka hatta shabbaka zahari saboda yawan wanka har sanyi ya fara kama ni gadon bayana na tsatsafe in ji sai da ali hatta ta shabbaka zahari ba zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na je na ambaci wannan matsala ga annabi aw zikira lahu ko kuma na sa aka gaya masa game da haka abin yake ya mace al-miqdadu ibn al-aswad fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la tafa'al ka daina yin haka ba wanka za ka yi idan ra'ayta al-mar in kaga hakan fa gasil zakaraka ko za ka wanke gaban wata wadda zuwa kalisa sai ka je ka sake alwala yin alwala ka ci sallah fa'ida fa fadaktal ma amma idan ka zubar da ruwa ne ma'ana mani ne ya fita za ta tasirto shi ne za ka je ka yi wanka Wa al-mikdat daga wancan sahabi da sayyidina ali ya sa yi masa tambaya al-mikdat ibn al-aswad qala sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala yace li yaghsil zakarahu mai wannan matsalar ya wanke gabansa wa unsa yake ya wanke ya'yan marinsa ba sahal bin hunayf ba sai wannan sahabi sahal bin hunayf shi ma dai akan wannan matsalar ga abin da ya ce kuntu alki ko alka min almadhi shidda na haɗuwa da tsanani sosai dangane da yawan fitar da mijina ina haɗuwa da matsala mana yakan yawan fitar kamar ya zame mishi yayyansa yanayin yayyan almadi wa kuntu uksir min ihtisar ina yawan wankewa ina yawan wankewa to dan shi ko da yaushe a jikin sa to akwai matsala fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na yi wa annabi tambaya game da haka qala sai annabi ya ce inna ma yujizika min zalika alwudu a ba sai kayi wanka ba alwala kadai ta isa ta wadata. sai na ce to ya rasulallah fa kaifa bima yusibu thawbi min to irin abin da yake samun tufafi na kuma ba idan ya fita qala sai annabi ya ce ya kafi ka an ta kuza kafa ba ya ishe ka kawai ka dan ya gurwa a hannunka fatan dahu biha min thawbika sai ka yayyafa wa tufafinka hatta tara annahu asabahu har ka tabbatar ruwan ya samu daidai inda wannan mazi ya taba shike wato dan ya samu sauki a shari'a so da ƙa'idar shari'a suna cewa in tsanani ya tsanani to sai ya haifar da sauki wannan ƙa'ida ce ta usulul fiqh idan tsanani ya tsanani sai kaga ya haifar da sauki ba zai haifar da wani tsananin ba da inda kake ganin wannan mazibin ya taɓa shi za ka ba. daga cikin abubuwa na najasa akwai alwadi shi ma halitta wa huwa ma'un abiyat shi ma wani farin ruwa ne sahinun sai dai shi mai kauri ba kamar wancan shaffa ba ya furutu ba da zauri shi in ya tashi fita kan fita bayan gama fitsari da huwa najisun shi ma najasa ne saboda hadisi daga ibn abbas qala ibn abbas ya ce almani walwadi walmadi waɗannan abubuwa kenan da suke fita daga jikin ɗan adam ya ce waɗannan su ne abubuwa guda ammal mani shi mani fahuwar labi min hulkusul shi ne wanda ake masa wanka a musulunci wa ammal wadi shi ko wadi wal madhi fa qala sai ce ighsil zakaraka in mutum ya wanke gabansa shi ke aw madakiraka duk kalmar ɗaya ce wa tawadda kuma kalin sala sai ka je ka sake alwala shi kenan ya wadatar قال الشيخ بن باز وكما لم الشيخ بن باز رحمه الله غسل الانثيين wanke mutum ya wanke yayan marinan shi khasin bil madi ya keɓanci madi ne kawai sunan wani ban da waje shi hukuncin hukuncinsa kamar fitsari in mutum ya wanke ya gabansa ya wadata na fata mun gane to sai na hudu magana akan almani wa huwa na biyar shi ma dai wani farin ruwa ne ya kuma da yake fita da karfe bilazza ta hanyar ladda jin daɗi wa yujibul ghusl shi wani yana wajabta wanka amma shi na najasa ne sai ce wa huwa tsahirin alasa sai dai shi mai tsarki ne bisa maganar da ta fi inganci ba na jasa bane walakin yustahabu ghusluhu sai dai ana so a wanke shi idan na ratba in bai bushe ba yana ɗanyensa. wa farkuhu da kankare shi idan ka na ya bisa idan ya bushe dalil dalili kuwa rawa muslim fi sahihihi al-imam muslim ya rawaito a cikin sahihu muslim an aisha radiyallahu anha fil mani daga sai da aisha dangane da hukuncin mani qalat ta ce kuntu afruhu ko afrikuhu na kasance ina kankare shi min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan ba sai ya wanke ba wa an ha'aida kuma ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaksul mani annabi yakan wanke shi thumma yakhruju ila salat fi dhalika thawb sai ya fita masallaci da wannan tufafi wa ana anzuru ila athar muslimin ina ganin gurbin gurin da aka wanke wato ya zanto ɗanye ne kamar yadda ya ce ya kan wanke ka kuma sallaci da shi ƙawala turmi babban malami Alimami turmi abu isa muhammad ibn isa ya ce wa hadisu aisha kaga wannan hadisin aisha wadda ta ce annabi sallallahu yana wankewa idan ɗanye ne ko ta kankare shi bushashe ne أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرج ba wai ya saba wa hadisin kankarewa bane a'a bai saba mishi ba لأنه إن كان الفرق يجزل به وقد يستحب للرجل ألا يرى على فرقه أثره لأنه وإن كان الفرق يجزل به saboda da aka ce ana kankare shi kuma shashe ne idan har ya kasance wannan kankarewar takan gamsar to ana so ne ga mutum ya zanto bai ga wani gulbin wani abin nan ba to zai iya wankewa ko daga baya ne ba matsala na fata mun gani so da ka inda ruwa mutum ya wanke in babu ruwa ya kankare ya yi fa'ila mu yusta habu lirratuli allah ya ra ala thawbihi atharahu ai ana so ga mutum ya zanto baya ganin komai a cikin tufafinsa to da haka wannan ba matsala ba ne ba wani cin karin tsakani shi sa tun farko ya ce in ka na ratban ya wanke ba in ka na ya bisa in danye ne in bushashe ne zai iya kankarewa babu wani matsala wannan ya nuna ba jisa ba ne eh? matsayin wankewar kuma mustahabi ne mustahabi ne ba wajibi ba ne da aka ce hukuncin sa kamar majina yake ba ba jisa ba ne ka gani ko ya ce ƙalibin abbas almani bi manzilatul makhat shi matsayinsa kamar majina ne to kaga majina sai idan ta mutum na kusa da shi ne dan yana ganin kamar kazanta shi ba wai in ta bushe ko tana jikinsa zai ce na jasa ta same shi ba zai sallah haka ne ko sai ce fa'amtihi anka sai ka gusar da shi ka yi masa imata ka katse shi ka da shi daga barinka walau bi izkhira ko da da wata ciyawa wato ita ke kira ishir ciyawar da annabi ya halatta sararta ko yankata ko da a maka da madina wadda abbas ya ce ya mazala muna amfani da ita a wajen rufin gidan da kuma wajen masu kira suna amfani da ita annabi ya ce ta wala a iya yanke ta ko da abu karanta ne mutum zai iya katse wannan ainihin wato wannan ke ko da dai sun tsinke shi ne abin da yake so ya nuna ko da tsinke ne mutum ya samu daga cikin najasa akwai damul hayy jinin al'ada shi ma najasa akwai najasa da yasa aka yi aka ce jinin najasa wato jini na al'ada wato sauran jini shi wani akwai sabani a kansa mazhabar malikiya suna ganin jini na tasani jini ko na dan adam ko na dabba in ya zuba cikin tufafinka suna cewa a wanke ba a afuwa game da shi ba a mazhabar malikiya su suna ganin na tasani sun dai rangwame idan dan kaɗan ne suka ce bai wuce girman dirham ba kama ce girman kwandala ko sile da sauransu amma inda har babba ne da suka ce sai an wanke amma jinin da zai sa komai jinin jinin al'ada komai kankanta ne samu tufafi wani sai an wanke shi shi wannan da zai sa bai za a saba sauran in ya samu tufafi wajaba basiru wajibi ne sai an wanke shi saboda hadisin asma ta ce ja'at imra'atun wata mata ce ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce tati ihdana yusibu thawbaha min damin haiba ya manzala ɗaya daga cikin mu mata wani lokacin jinin al'ada yakan samu tufafinta kai fa na suna ubihi ya zame da shi ma iya sallah da shi ba sai an wanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hutu iya wurin da ya taba ta tattare shi da hannunta sun matakar su rubin mai sai ta jika shi da ruwa don ta murza shi ta murza shi da ruwa sun mata zaruhu kuma ta matsi shi ruwan ya zuba sun mata sallafi sannan ta salla da tuba ma'ana dai a kirji a wanke daga baya ce wala ya a asar gurbin gurin ba zai cutar da ke mutum da an riga an wanke قال الإمام النووي رحمه الله إمام النووي رحمه الله يتي وفي هذا الحديث أتمنى حديثي na asma'u akwai wato wujubu ghasalin najasati bil ma wajabcin wanke najasa da ruwa wa yu'khadhu minhu anna man ghassala bil khalmi to iya fahimta da wannan hadisi aka ce wajibi ne a wanke na jisa amma da ruwa don ya zanto baka yi amfani da ruwa sai ka je kai amfani da ruwan khal an san ruwan khal ma khal da ake cewa ruwan khal ko ruwan coca-cola ruwan fanta ruwan madara ruwan shayi sai kai amfani da wani zai iya wani gusar da najasar to ko da yake su nan kamar ruwan shayi asalinsa ruwa ne kuma ruwa ne mai tsarki tun ya haɗu da abu ne mai tsarki ba na jasa ba to amma shi ruwan khal asali dama ba ruwa ba ana fitar da shi ne daga jikin khal ɗin kamar yadda ake fitar da mai daga jikin man gyaɗa man rini man kaza man kaza man kaza haka ake samun ruwan khal haka shi kuwa asalinsa ruwa ne to ruwan khal ba za ka zo don kana da shi da yawa cikin kofin nan ka ce bari wanke da jasa da shi to da shi asalinsa ba ruwa ba ne An ghairihi min al ma'iat ko dai makamancinsa daga cikin abin da yake wato luki abubuwa masu ruwa ruwa ma'iat to duwa nan ba za a wanke da jasa da shi ba kamar man gyada man wani abu ba za a wanke da shi ba lam yujzi'u da ana hutar kulmamuri bihi domin mutum ya bar abin da aka umarni da shi a wancan da sa da shi ya ɗauko abin da ba umarni da shi wannan magana imamin wani ke ha za mala yace wannan kenan wa idza wusilatin najasatu wa idza wusilatin najasa al idan aka wanke da jasa ita hakikalinta ta ga inda take aka wanke ta fabaka launuha ko fabaqiya launuha sai launin gurin ya dan rage mana jini ne ya zo ya zauna ina ya yi kwana ɗaya kwana biyu har ya bushe kuma musamman farin kayan wannan jini na najasa sai zo ya taɓa da ka zo ka wanke ka wanke ka wanke ga shi dai ya fita amma ga alamar inda jini ya ɗan dafe gurin ana samun haka jini ya ɗan dafar da gurin a ce ya fita kar ba zai fita magaba daya to wani lamye ya su ba zai cutar ba ba zai cutar ba ta ba mu je na karshe sau da yanayi lokacin takwas ta riga ta yi shi ne lu'abul kalbi yawon kare yawon kare an yi bayani a kansa shi ma na jasa ne wa na jisun shi ma na jasa ne والدليل سوى دليل قوله صلى الله عليه وسلم فبور إناء أحدكم tsarkakuwar kwanan ɗayanku idza walaga fihi alkalbu inda ya karya lasa ciki an ya gasilahu sab'a marrat sai ya wanke shi sau bakwai kula hunna bit turabi na farko a sa ƙasa qala mu mazhabin mu akan wannan matsala mazhabin shafi'iyya kenan ita ce mazhabar jamhurin mutane jamhurin malamai jamhurin mazhabobi sun tafi a kai cewa annahu yanjisu ma da fili. lalle duk abin da kare ya lasa ko ya tada babu shakka ya zama najasa wala farka bainal kalbi mawduni fi Ka kaji maganar da muka yi wancan sata. babu bambanci tsakanin kowane irin kare ko da wanda aka izinin a ajiye shi almazon iktina'i wanda aka izinin a iktina'insa a gida ma'ana a yi ajiye shi saboda gadi ko wani wa gairihi da makamancinsa wala bai na kalbil badawi wal hadari ba bambanci tsakanin karen birni da karen ƙauye duk ɗaya ne li'umumin lafzi saboda lafazin ya gane kawai annabi ya ce idza walaga fihi Allah ta'ala ya samu da su da aka za mu tsaya a nan dangane da na bakwai kenan almaita wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam